a yau juma'a takwas ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya mun dawo karatu cikin wani littafi al'adabu al-mufrad a wannan masallaci mai albarka masallaci abdullahi bin umar layin malamai angon katika zaria city za mu tashi babi na talatin da uku haka ne ko? babu uqubata qati'ir rahimi fi dunya wato wannan babi zai mana bayani wanda yake yanke zumunci yake yanke zumunci to yana daga cikin wanda yake azabin su tun duniya yake farawa tun a duniya al'amuran shi suke watsewa ya ta samun matsala a rayuwa da tuntuɓe hadisi na 67 martaban shi sahihi ne حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ce ya je baban shi na ba da labari ya samu asali daga abubakara manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Mamin min zambin ahara babu wani zunubi wanda mai aikata wannan zunubin ya cancanci an yi ajilallahu li sahibihi wanda ya aikata wannan zunubin ya cancanci a gaggauta mashi da uquba fi duniya a wannan duniya ma amma yadda khiru lahu fil akhirah duk da yake kuma akwai tare da abin da aka aji mishi a lahira min qati'atir rahimi kaman yanke zumunta wal bagai da mugunta wato babu zunubi wato ma min zambin ahara eh, babu wani zunubi da ma abocin wannan zunubin ya cancanci an yi ajilallahu lissahibihi al'ukubata fi duniya ma abocin shi ya cancanci a mai ukuba tun nan duniya ma a yadda khiru lahu fil akhirah da kuma abinda aka ajiye mishi a lahira na azaban har wato azaba tudu biyu kenan Allah ya kare mu min qati'atir rahimi wal wato kaman yanke zumunci da da mugunta wannan asalin hadisin yana nuna kenan duk wanda ya zan ya yanke zumunci tun farko muke bayani manzala na cewa kaza kaza kaza kaza kaza ka'idoji dokoki wajabci manzala ke ta bayani akan zumunci to duk wanda ya yanke zumunci to ya cancanci a wannan rayuwar ta duniya ta samu matsaloli don wato na jarabawa na azaba sannan kuma idan ya gama ba yana daga cikin azabobin da in an maka ne an kankabe maka na lahira ba a na lahiran kuma yana nan ko ko an kankabe mashi na lahiran na nan Allah ya kare mu wato arrahimi zumunci wal bagi da mugunta shi mugunta Allah subhanahu ta'ala dama ya haramta makan shi zalunci shi karan kanshi ah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi shi mugunta yana da mataki guda biyu a wani lokaci bagiyu yana da ma'anan mutum ya cuci kanshi ya makanshi mugunta wato ya zalunci mutane ko da hannu ko da baki ko da ƙafa ko da wani abu ya zalunci mutane da irin waɗannan ana ce musu albagiyu to wani lokaci bagayu kuma yana da girman da ya fi haka wato yakan shafi mulki Allah ya kare mu yakan shafi mulki mugunta za ga ibn qayyim ya kawo wannan hadisi ibn taymiya ya kawo wannan hadisin lokacin da yake bayanin cewa kar mutum ya zama mugu in kuma shugabanci ne al'amuran mutane suna tsayuwa ne da adalci ba su tsayuwa da mugunta daula tana tabbata da adalci ko da batun musulmi ba ne haka ibn kai ya kawo ko da kawo na hadisi ce daula takan zauna wato da adalci ko da batun musulmi ba ce kuma daula takan kari da zalunci ko da ta musulmi ce duk da yake asali bai kamata a samu adalci wajen kafirci ba ai mafi girman zalunci a duniya ba kamar kafirci ba ko ne kai zalunci ne fi kafirci to amma wani lokaci Allah yakan yi haka sunnan Allah sai ga an samu musu kafirai ne amma kuma sai su kyautata rayuwa idan suka kyautata rayuwa sai ga Allah ya ja musu linzamin abin nan shugabancin su ya kai wani lokaci duk da yake tunda suna san kafirci ne sai Allah ya karya su wata rana don kafirci musiba ne to ana dan dana musulmi ne wani lokaci a soya musu aya a hannu saboda abin da suka aikata idan musulmi suka lalace to Allah sai karya su amma idan suka daidaitu sai Allah ya tabbatar da su amma kafirci wato idan asir ya zama daular kafirai ne tana adalci to za ta zauna amma na wani lokaci ta masu Allah ya karya ta to da ai mafi girman zalunci a duniya ba kamar kafirci an gane ko shi san ya za ga wani lokaci irin kasashen na namu da ake koda ga musulmi ga kafirai ga tsarin ma an ci baron shi da addini eh, tsari ne wanda aka gina shi akan zalunci da sauran sai gaba da daɗin sha'ani ba ya daɗin sha'ani don ita demokuraɗiyya da suke ganin ta wannan tuta da take kaɗawa gaba ɗayanta daga farko har ƙarken ta sharri suna tsaka alheri ne jifi jifi daidai ne za su samu biyan bukatun su kaɗai an gano wannan ko allah ya kare mu saboda haka bagayu mugunta ko wanda mutum zai ma kanshi wato muguntan kai shine mutum ya cutar da al'umma da hannu ko da baki ko da kafa ko da wani yanayi ko kuma mugunta wanda ya shafi hukunci na daula daula ta zama tana takafu ba akan adalci ba to duka waɗannan suna daga cikin laifuka wanda manzo sallallahu alaihi wasallam cewa tun anan duniya ake dandana ma wanda suka sufanta da irin wannan sufa kuma za a aje musu abin su a lahira an gane wannan ko Allah ya taimake mu sai babi na 20 da eh, na 34 babu laysal wasilu bil mukafi babin da yake yin bayani ba wai sada zumunci shine a mukafe mutum ya biya ba wato an zo maka kai ma ka zo mukafa'a ba wai zumunci shine ka biya ba domin malamai sun kafa zumunci mataki uku zumuncin da ya fi tsada ya fi daraja ya fi lada shine zumuncin da aka sadar bayan an yanke shi wato kai an yanke ba a zuwa ma kana zuwa a zumunci shine mataki mafi farko mafi girma na biyu mu kafe ya zo maka ka je mishi ko da ma bai zo maka ba dai za ka haka ne ko to shine mataki na biyu sai mataki na uku shine mummuna yanke yanke zumuncin an gane wannan ko wannan asarin hadisi shine hadisi na 68 shi ma martaban shi sahihi ne حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش wal hasan bin amru ko bin amrin wa fitrin an mujahidin an abdullahi bin amrin duka waɗannan kaga tabi'ai ne suka zo a jere a jere ga ga hassan bin amrin ga fitr ga mujahid kuma dukansu ga shi zigajigai an abdullahi bin amrin ƙala sufiyanu sufiyanu ya ce wani sufiyanu dama an kajanci buhari ya ce sufiyanu ya shiru na nufin sauri lamyar fa'ahul a'amashu ya ce a'amashu bai kai wannan hadisin zuwa ga manzan Allah sallallahu ba A'amashu yana daga cikin maluma waɗanda yake sun karantar da ɗalibansu amma sun yi haƙuri yana daga cikin wanda karan tarihi yana da muhimmanci malami ne amma kuma mai amarɗaiki na ce mishi amash ne saboda baya gani sosai baya gani baya gani sosai ana ce mishi amash saboda baya gani sosai amma murdadde ne kuma ka bai kuma maka karatu ko ya dace ka sha wuya kuma yana da saboda baya gani sosai in abu ya zo sai ya dan dadi kafin ya gane me sai ya sai ya samu kariya mace don ta taimake shi wajen gadi da wani abu ya zo tunda baya gani sosai kaga ai karan zai ji ko to ko mutum zai shiga ya karatu zauren shi sai ran ya baci dan kare na sai ta wasa kura da mutum kan na zo zaka ji ha ta kawo yayi kai sai ya da kir zaka shiga amma yanzu zaka ga wato malama hadisi na Allah ya saka musu da alheri zai wuya ka samu sunan din nan ka samu maluman nan wanda bai je bai samu karatu daga wajen shi ba haka na kai hakuri da shi ranar kariyan ko ta su ranar ba a karatu ba kowa ya zo sai gan shi zungume cewa yana yau ana ta'aziyya kare ya mutu kare ya taru an gane ko mutum ne mai gaskiya mai hadda amma bayan gani sosai an gane wannan ko amash afwan zamin kafa ne ah, lam yarfa'ahu al-amash ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amash bai daga hadisi bai kai hadisin zuwa ya bar hadisin mawqufi warafahu al-hasan wa fitrun an nabi sallallahu alaihi wa sallam amma hasan duka tsaran shi ne da fitar su sun ɗaukaka hadisin zuwa ga manzo Allah sallam to kuma ko da hadisi ma ya tsaya ga sahabi ne in ya inganta ai alhamdulillah ko Allah ya taimake mu qala yake laysa alwasil bi mudbil mukafi abinda yake cewa da zumunci fa kada ka dauka wanda ya sadar ka sadar ramu ramako a'a walakin alwasil alladhi idha quti'at rahimuhu wa salaha alwasilu cikakken wanda ya fi samun lada a cikin masu sada zumunci shine wanda in an yanke to zai sadar kaga shine kamar da muka ce a karatun baya mafi yawan sada zumuncin mata kai man ne in ma in ce tun da ne aure ba ta taba zuwa nan gidan ba to shine mene ta yi kuskure kan yi mata addu'a Allah ya sa ta gane ke ki je lokacin da ta tsara mu zuwan ki ba ke ba har ƴaƴanki da Allah ya azurta ki da su a wannan gida ki je kada wata rana amma wata rana ta shigo ta yi mata da yi na makaranta baya wanda aka ce ya je da amman shi ta ce a'a lafiya kagan ka je gida aka ce lafiya za a biya lalace kenan ko mafi yawan matasa misali ko maza ko mata muna da wani rauni ne guda wani ya san wani dan uwan shi ne shi abin ke damun shi waye wasu sai ya bayani kai shi shi ga matsalar fa jima ma ba a san ka bane to yi dama ba a san ka bane za su je kai bayani ne in ka je kayi bayan sai ka ce ni suna na wane dan wane ni ne na wajen an sai an gane haka na zaka tibi a hankali in ba gane bai gobe ka sake komawa har sai an gane kai lalle dan uwansu ne sannan ka ci da zumunci kada ka yanke. an gane wannan ko yanke zumunci hadari ne dan uwa wato akwai abubuwa guda biyu da amana da zumunci ba suna bakin kofar gidan aljanna ne da amana da zumunci suna bakin kofar gidan aljanna ne wadannan guda biyu in ka samu matsala da su mutum fallafashi zai zama ran tashin alkiyama zai zo ne ga aikin lada ga sallah ga karatun qur'ani ga nafilfili ga azumi ga waye ga lada a jibge amma suna jira sai an kiliyarin wannan sannan za ku ci shi ne zai ga mutum ya bata lokaci kafin shiga gidan aljanna ya samu tsaiko ni na ga ta mutum tsaiko na shekara dai ko biyu kafin shiga aljanna ga za samu matsala yau ko na wuni guda ne da daɗi ne Allah ya kare mu sai babi na na biyar ayin afuwan Allah ya saka babi na na talatin da biyar babu fadli man ya filu za a rahimi a zalimi kaga wani babu mana da muhimmanci babin falalan wanda ke sada zumunci kaga aishan baya an faɗi falalan zumunci mafi falala ba cikin aka yanke ta ba sannan aka sada wanda kuma ya zo ka zo mashi shi ma zumunci ne amma bai kai wancan daraja ba to ga wani mai falalan kuma falalan wanda ya sada zumuncin mazumunci amma a zalimi mazumuncinka ne a mazumuncin shi a zalimi zalunci ko iri biyu ko dai zama ya zalunci kanshi kamar da muka bangana ba biyu ya zalunci kanshi ko ba musulmi ne ba shi ko kuma irin ko kuma ma mushriki ne irin kaddara yana da dan uwa mazumunci amma cikakken matsafaci mai shan jini ne shi ko rikakken boka ne shi to kaga ai hadari ne gidan shi duk wanda aka yi gidan sai an ga cewa a'a wani yaya ya aka wani ji gidan wani to kaddara ɗan uwan shi ne mazumuncin shi ne ila ma mazumuncin na kurkusa uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma ɗan uwan shi ne ila makanin mahaifin shi ko mahaifin shi ne amma maɓarnacin gaske ne a zalimi ko kuma a'a shi ɗungurungun ba ma ruwan shi da kai haushin kama yake ji yana ganin kana cikin bai ma taimakonka bai taimakon iyalanka bai ma so ya jamar sunanka inda ma wani abu zai fito ya gane zaka samu zai zaga ya ce wani to ɗan ƙanina ne ko wani ne kada kuskure ku bashi kaga kaddara ta faɗa mishi na ɗan uwa zalimi to duk wannan abubuwan kada ka su yanke zalunci afon zumunci duk yadda abin ya kai ya komo kai dai ka sada zumuncinka lokacin da ka ware kamar yadda muka ce zuwa sada zumunci ba a kayyaje shi a sati so ɗaya ba ko a wata so ɗaya ba ko a shekara so ɗaya ba a'a yanayin da ya baka na ka sada zumuncinka je ka sada zumuncinka kada ka kuskura saboda wannan ɗabi'a tashi ko wannan matakin rayuwar abin nan nashi ya sa ka yanke zumunci da shi wani lokaci kuma cikinmu muna samun matsala kawai sai ka ji wai kai ɗan uwanka wai baya son ka ne ba wai a gidan ku ba ɗaya ba haka ne ko ko kuma a gidan ku ɗaya kawai kuma shikenan a ni kai kan ka kai wani mataki kaza na ilimi kai kana karatu kana karatu kana bincike saboda haka kila ka faɗa mushi magana bai gane ba ku baran baran ya nemi ma ya sa ya haɗa ka da ko hukuma ko na bai sa a daka ka kana fitowa gidan yari ka shi gai da yan uwa hadda shi zaka da ka kace ce wane ya aka yi alhamdulillah lafiya ka fito kenan ko saboda haka sai ka ga mutum wai saboda tsaban wai shi addini shi musulmin kirki ne yan uwan shi ba ruwan shi wani ma abin shi ba ya ce ah, ma bi shi ah, ba ruwan shi shi abin da ilimi kuma aya a ah, mushriki ne ma shi saboda haka shi ba shi ba zai gaishe shi ba ba zai mutu da mai ba ba zai taimaka mashi da komi ba ba zai gidan shi ya samu matsala ya taimaka ba a tonan ba ba musulunci wani abu kake daban ko kuma cikin mazumuntanka da muka lissafa wannan da irin wannan matakin ko da ka zama kai sallama sai ya haka yi hmm? kenan ka gama naka in Allah ya kai mu ranar da ka dawa maka sake zuwa kai sallama in kana da yawa turo su shiga cikin gidan da matanka su shiga gidan su gaishe su shi kuma nan ko sun shiga to je ka kamo su ɗaya ba ɗaya fito da su in ya fito da su ɗin shi na kashe goya hakuri ila an bata mashi rai ne kada ma ka gaya musu wani komi sai ku tafi gida bayan an dan samu shekara ɗaya shekara biyu ka sake dawowa kai dai kada ka kuskura ka yanke zumuncin mazumuncinka wai dan ya kasance a zalimi ta dukkan fuskokin zalunci dukkan fuskokin zalunci don kada ka ce kai kana da hujja gaban Allah na je gidan shi nan ya kore ni ne ya taba hadan da yan sanda nan ya kori ‘ya'yana nan ya kaza kai ya ma yanke ya ce kada in ƙara zuwa da haka ba ruwa na da shi in je gaban Allah zan jiro wannan dalilin da ya sa na yanke zumunci to shikenan eh, sai in kaji sai ka kare kanka Allah ya sauke haddathana malik ibn isma'il qala haddathana isa ibn abdurrahman an talhata an abdurrahman ibn ausaja عن البراء قال جاء عربي فقال عربي يا زسيتشي يا نبي الله يا النبي الله صلى الله عليه وآله وسلم علمني عملا يدخلني الجنة ka karantar da ni wani aiki aiki nake nema in samu in yi wanda wannan aiki in na aikata zai kai ni gidan aljanna qala sai manzala ce na in kunta aqsarta al khutba laqad a al mas'ala duk da ka kasance ka takaita khutba bayaninka ka taƙaita bayaninka amma laqad a al mas'ala mas'alan fa sani tana da faɗi, domin yana son aikin da zai shiga aljanna manzala ce lallai maganarka ka taƙaita ta yar kadanci amma ka sani aikin na da faɗi a wani hadisi manzo ce ina hadisi inna hadithullahi ghala haka ne ko gina aljanna fa aljanna fari ce ke so ya shiga aljanna gidajen da aka gina na zinare da azurfa da lawlaw ko ba su ne ba yanzu liman karanta mana ayoyi masu tsada in ana karanta suratul insan wato dole mutum kokolwo shi ta ƙara natsuwa ya ƙara gane Allah mutum mutum ba aljanna ya samu ba rayuwa an riga an gama samun matsala wallahi an gama samun matsala gidaje an gina su da zinare da azurfa an kayan abinci da komi na gida dan na mala an haskaka maka shi kasan makaramin ni'ima ba ce ya ce lalle magana ta kai karama ce amma aiki na da fadi to sai ya ce a atikin na sama a atiki an na sama waton ka yanta na sama wato baiwa ba mata rai ba mace ake nufi ba wannan tawon zan zamiri ne wanda yake nuna nasma rai ka yanta rai ko bawa kenan ko baiwa ko ko bawa ko baiwa wato galibi in kana karatun nasoshin Qur'ani da hadisin Manzo wasallam zaka ga lokacin da Manzo Allah ke rayuwa aiki mafi wahala wato babu kaman yanta bawa aiki mafi wahala saboda siyan mutum ne ba ka fuddo shi zama mai yanci wa fakkur raqaba ka kubutar da wuya a ka yanta mene baiwa ko bawa bawa ka yantar daga bauta ka warware wuya daga bauta wanda abin da manzala ya gami? ƙwallo sai ce wa laysa ta wahidan ha rasul suna da abu da ne yayi ka ce an aiki kwara ɗaya mana ai ni ma na takaita bayani saboda haka ni ma sai a takaita mu aikin kawai sai an sa aiki kwara ɗaya sai ce aw walaisa ta wahidan ya rasul rasulullah wannan ba abu ne bane an ce a yanta a yantar daga bauta a kubutar da wuya daga bauta ƙala sai ce la manzala ce o oh, a ji sirrin karatu ko iti ƙunna samati in kaji an ce a ‘yanta a ‘yantar daga bauta shi ne an ta an ta an ta'atiƙa an an nasmata shi ne ka ‘yantar da bautan wato in ka dan ce itukun nasma shine bawan naka ne sai ka bashi yanci shi ake ce ma wato ka yantar daga bauta da wannan kalmar na larabci amma a larabci amma hausa kasan tunan muna da karancin haruffa wani lokaci sai ka ga babu wadatan kalmomin idan aka ce ka yantar daga bauta an aka yi amfani da kalmar ituku. to ya nuna bawan naka ne mulkin ka ne kai kai da tasarrufi da shi to sai ka yanta shi wa fakkur raqabati kubutar da wuya kuwa an tu'ina ala raqabati shine ka taimaka wajen yan tobawan wani ta fuskoki da yawa an kawo shi kasuwa ka saya ko ka gana cikin wani hali ka nemi a sai dama ko an rubuta mushi mukataba an ce ya kawo kaza ya zama da sai ka cika mushi wato bautan bawan da ke wurin wani shine fakku bawan da ke wurin ka shine ituku amma wannan in an ce sai an tsefe komi dukkansu kuma kowanne idan shi kaɗai ka faɗa yana ɗaukan ɗayan akwai lokacin da zai zama bawan mutum ne amma yana da ma'anan fakku wani lokaci kuma bawan wani ne na da ma'anan itiku idan kalman shi kadai ya zo amma nan tunda manzo sallam ya raba su yana nufin yayi duka ne zai yi wakila wanda ya zo ce yana son ya shiga da din a wannan lokaci mai kuɗi ne yana da hali ya ɗibi kuɗin shi ya ta yanta bayi ya ta bayi saboda bauta ba ƙarin musulma ba ce Allah ka ba mu yanci duniya da lahira banda wannan aikin walmanihatu arrahubu walmanihatu arrahubu sannan ka ba da hantsan abin nan dabba wato ka ba da nono maniha ita ce hantsa ta nono ta shanu ko ta raƙuma wanda ake ta ce don na akuya galibi ba a samun wani nonon kirki amma dai shi ma akan rora idan shi ne abinda Allah ya ba mutum kaga sai mutum ya rora ya samu na abinda ya samu amma sa da raƙumi sai a cika ƙwarra a cika ko abin nan eh, ƙwar abin nan ƙwarya a cika ƙwarya da yawa sai a cika ƙwarra ga sunan sai kaga an samu an samu eh ƙorai to ba ƙwarra ake cewa ba ƙorai ya ake ya kuke jami'in tuwo tuwaye ko ruwa fa a ah, zariya a ah, ruwa yi shi ma ke cini shi zariya ba Allah ya taimake mu eh, in kana yawo za ka ga kowa za ka ga hausa da yadda ta ake fafata Allah ya taimake mu aka ce to wadannan wanga aure Allah sami albarka da zaurawa da budari me jami'in budurwa 'yan mata ko budurwai su kuma na cewa budare Allah ya taimake mu a budurwai shi ne ake cewa zariya a zariya yan mata suke cewa Allah ya taimake mu watsun an ce maniha shi ne hantsan dabba wanda za a samu nono kai kyautan nono an ragu irin nono nan fiye mai kyau wanda ake so wannan ya nuna wannan ba halin da ya zo ya tambaya in ka kalla yadda manzala yake ba shi amsa kai kasan yana da hali kenan ya ba da hantsa ya ba da nono wadatacce a ba mutane su samu nono su sha ah, walfai'u alazin rahimi da komawa zuwa ga ma'abocin zumunci fai fai'u ne kokomawa ai idan ka je ka sada zumunci ba za ka ce ka da zumunci ba kai ka gama naka kamar aikin hajji ne in ka je so daya a rayuwa ka sauke farilla a'a fai in ka samu lokaci ka sake koma kuma yadda muka ce al'amar na da yalwa in a wata ne za ka je in a wata shida ne in a shekara ɗaya ne in shekara biyu ne in shekara uku uku ne in kuma yanayin rayuwa ya sa inda kake da inda kake neman abinci ba zai yiwu ma sai ka shekara kusan hudu ko biyar sannan za a ganka duk halin rayuwa ne to shikenan in kuma irin aikin da ake sa hannu ne an sallame ka sai dan da ganka shikenan kamar sojan wanda zai sojan ruwa ne a cikin ƙarƙashin ruwa ma ku shekara uku kuna cin karkashin ruwa kuna gari kasan yahudawan duniya da sun karkasa har ruwan duniya sun kasa sun sayar sai kawo jirgi kana gudu ka kwana goma sha biyar kana gudu a jirgin ruwa cin sai ga wani dan tsinki a wani wuri ya tsullo can karkashin kasa akwai samarin yin sojoji ne na na kasa an kasa zai ce nan ne ma dan kasa da kaza sun kasa kasa sun saida sun kasa ruwa sun saida sararin samaniya ma sun kasa duk sun sayar Allah ya sauke ah wal fai'u ala Rahimi, da komawa zuwa ga mabocin zumunci in ka je zumunci ka rika samun lokaci kana komawa fa in lam tudik zalika in wannan bai yiwu maka ba don waɗannan ayyukan da aka karanta na saman masa kusan duka na kuɗi ne akwai nera ciki in bai yiwu ba Fa amur bil ma'ruf to kai aiki umarni da aikin alheri wanha anil munkari ka hana daga mummunan aiki fa in lam tutik zalika in wannan ma ya gagare ka baka iya fa kub lisanaka illa min khairin ka kame harshen kan ba alheri zaka faɗa ba ka yawaita shiru eh, wani magabaci ce ba na da na sani ga abin da ne shiru amma na sha da na sani ga abin da na faɗa sai ka faɗin a hausa suka ce baki shike me sai mutum ya faɗi magana daga baya da abin ya zo ya haɗe dame shi wannan asalin hadisin yana nuna ɗan uwanka wato ko da imam bukhari ya zo da shi akan dan wanka ko da zalimi ne to ku kokari ka sada zumunci kada ka yanki daga gare shi sai babi na 36 babu man wasala rahimahu fil jahiliya thumma aslama babin ina wanda hukuncin wanda ya rika sada zumunci a jahiliya sannan kuma daga bayan musulunta ah, hadisi fara ɗaya kawo hadisi na saba'in hadisi na lafiyayye hadisi ne mai lafiyayyen hadisi mai daɗin karatu ma musamman ka shiga shiro ka shiga sauran manyan littafi don duk suna da shi bukhari na shi muslim na da shi malamai suna da shi haddathana abu yamani qala akhbarana shu'aib an az-zuhri qala akhbarani urwa ibn zubayr anna al-hakim ibn hizam akhbarahu hakim ibad al-abari kaga shi hakim ibn hizam wato babban mutum ne kuma sai lokacin muawiya ma ya rasu duka kwalafa rigingimun da aka yi a gaban shi aka yi sai dai lokacin da aka yi rigingimu ya tsufa ya tsufa sosai ah, kuma ka san kana karanta tarihi zaka iske cikin hadisin da ya fi kowanne inganci na wanda aka haife shi a cikin ka'aba shi ne ake shi mahaifiyan shi tashi shiga ka'aba bauta ne sai sai na kula sai ta yi wace sai da haka in aka zo hadisi su wane ne aka haife su a tsakiyan ɗakin ka'aba za ga an jero su in an gama jero su na wanne ne raji na fi inganta su gidanci hakim bin hizam hakim bin hizam shine ayo har sai na alida an zo da ruwayoyin su za ga an zo da wani da wani da wani da wani amma wanne ne fi inganta to shine na hakim bin hizam shi abin nan yana da alaka da khadija ne dan khadija ne ta wajen wanta wanta ya haife shi khadija matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma musulunci na danye yana sabo mai kudin gaske ne yana da cikin musulunta taimakon khadija ta boye da khadija ta musulunta ya zo ta gaya mishi ga abin da ke faruwa sai musulunta amma ya shiru irin su abbas ne bin abu mutallib sai musulunta ya shiru ya ta financing ya ta kai dukiya gidan manzon Allah sallallahu alaihi sallam kasuwancin su da ya rikice aka yanke kasuwanci da su manzo da sallam da waye da waye da dukiyar suke ta amfani to ya kasance mutum ne mai tsumanci sannan mai zumunci da dukiya a cikin ruwayoyin da za ka kafin kana karanta za ka ji akwai lokacin ne tun aikin hajjin jahiliya aikin hajjin jahiliya ya taɓa yankan dabbobi ɗari amina ya yanka rago ɗari amina an gano nan ko sannan kuma yakan yanta bayi sosai to ne babin aka kawo hadisi shi uru shi kadai kai kadai gayya ne inda ce hadisi hakim minu hizam shi kadai gayya ne kuma ya zama kudda kud manzo sallam ya gane shi da kyau amma bai biyo manzo Allah haka nan ba manzo Allah ya gane suna tare amma mutane suna ganin ka an ba tare suke ba an gane wannan ko kasan kowa da irin yadda ake tafiya da shi annahu qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam eh, urwa yace hakim ya bani labarin shi a hakim din ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ara'aita umuran kuntu atahannafu biha fil jahiliya min silatin shin yaya matsayin wadannan al'amuran da nake kai komo nake kulliya da su a jahiliya a jahiliya na hidima na kashe kuɗi min silatin na sada zumunci wa itakin da bayi wasu ruwanin suna cewa a jahiliya an lissafa bayi wanda suka yantu a hannun shi a jahiliya sun fi ɗari da kuɗi ka duba manyan ayyuka a wancan lokacin fa su ne yan baiwa ba mun ka mun za a sallan ba ba mun karanta yan kurani da Allah ya ce ya zargi masu ba da gudunmuwa ga dini suna kuma ba da labari mm. ya qulu halattu malin lubada yana cewa na bada kuɗi na kashe kuɗi na kashe kuɗi Allah ya tashi zargin su yace ba ni muka ba kuɗin ba yace fa laqata hamal aqaba ba za ka je kai manyan ayyuka ba sai ce fakkura qaba ko ba haka Allah Qur'ani yace a Qur'ani ba manyan ayyuka tun a yake manyan ayyuka ayyuka manya yake da dukiyarsa dan kasuwa ne babban dan kasuwa tunda ai su gidan yan kasuwa ita kanta nan Khadija ai yan kasuwa ce an gane wannan ko yan kasuwa ne ko masu samu kasuwanci kasan ilimi ne wasu yan kasuwa ne kuma ba samu ana nan dai an rike wuta amma dai har yanzu dai ba ta fito ta da kyau ba Allah ya taimake mu wa taqatin da yanci wa sadaqa da sadaka fa hal li fiha ajrun yanzu wancan aikin da na kwarara na zuba miliyoyi biliyoyi a jahiliya yanzu a cikin musulunci wancan aikin na nan ladan na nan koko yana ya koma zero qala hakim urwa yace sai hakim yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi bayan ya tambayi manzo Allah sai manzon Allah yace aslamta eh wannan bugun wannan wannan bugun alif din ma ya aslam na aya fa alif din ko aslam wannan ma babu eh wanda babu su sashi ni ma nan sai yanzu naga babu dan haka ya kamata aslamta ala ma salafa min khairi wanton ka musulunta akan abin da ya shuɗe na alheri duk abin da ka shuɗe na alheri da ka yi to yana nan kun san wannan shi sa ya ji daɗi da ya zo amina aka ce manzon Allah sallallahu ya soke raƙuma ɗari ya soke raƙuma ɗari ya ce a kawo min ɗari sau biyu ni kuma in soke yaya za a yi mutum ya kwanta manzala ya ce aiki na wancan ma yana nan wannan ƙwarguwa ne yanzu in ƙara ƙarawa ajiye ajiye mu manzala nawa ya yanka aka ce ya yanka ɗari ne ce ku kawo min ɗari sau biyu a yanke duk akwai kwatsana mu arabas shi ya sanya ai Allah yake ce ma ranar sallah yawmul hajjil akbar jiya arafa yawmul hajji ne a yau ko yau hajjil akbar don yau ana zubar da kuɗi ana zubar jini ana sadaka ana ci da mutane ai shortcut na shiga aljanna ci da mutane mala ai yunwa mu musiba ne yunwa a musiba ne ba azaba da yunwa ko kai ne ko iyalanka ne ko me aka yi ma ko yaranka ba su kai nika ba waye bai kai nika ba a wuce kai kai nika ya eh, to zauna na sa milu da yi guda ba azaba da yunwa ba a azaba da yunwa ne kwata-kwata a shari'a ba a azaba da yunwa kada kuma gidan ka bata maka yake ce ba za a ci abinci ba a a ci a sha a so na masu a miya inda hali ko kifi a ci a sha hukuncin wancan daban hukuncin wannan daban duk yadda za a yi kada ka cutar da wani da yunwa ba a haka kan yi wa mata nasiha sosai wani lokaci mata suna da irin wani dabi'a gumma maza ko da ke matsan na mama ana samun matsala wani lokaci amma mace wani lokaci sai ga sai ta hana ya'ya abinci ko kuma tana tunanin ita ta samu gidan da an jikin shi ta tsora son wasu yaro ya zo ta ci kai an ce ko baban ku ba da kudin wannan ni na bada ni na kawai zan ba musamman irin gidajen mu nan su city eh ko mata kila kaddara baban matan shi biyu ne ko uku mun kara wato wace kara mata dan ma bai da hali bai da kara to wani na nan kwara ɗayan bai da hali kai wani ma bai da matan yana nan network ne ki a dauki ba network din to ba daga Allah bane Allah ya taimake mu saboda haka Hakim bin Hizam da ya shiga musulunci ba karamin dukiya ya kashe ba dan a wannan yankan yace manzala nawa yanka aka ce dari yace ku karo min wata riwayar ma sun yace a ai yace aninka uku ne dari uku aka kawo mishi ra kuma dari ku ya soki yanzu ko layya ne ai abin da ake so kenan in son samu ne ka kirga yan gida yanka nawa ne gaba ɗaya sai a koro raguna samu mota a ce yaranka nawa ne matanka hudu ‘ya'yanka goma sha ɗaya a kone suke cewa guda haba a gara guna ashirin an shiga amma kai gina kana kafa da kanan zan jenyen gara gune eh, gida su kaza su gina tambaya na hukunci wanda ya laye cinye dama ba zai yi so kaga yunwa ku yi laye ka cinye ka tambayi wa ne kuma ka cinye abin kamar yana ruwan wuni to an samu guda ɗaya da ƙir kana ta yawa ka kai kana ɗan samu ɗan lilin ɗan an ji kasa ka eh, eh, kai ne ne Allah zai sauki Allah Allah ba mu yalwa amma ka koro gidan kowa da nashi shi zaki ce mishi ayyamu tashrik naman ba zai ciwo sai dai a shanya ya bushe sai dai a kilishi a bandansa amma ranan za a yanka <laughs> ranan za ta fara ranan za ki gina magana kai laya an zuba a tire wani yaron kamar kai dakin wani shola ya cinye na sai ka sake ganin wata Allah ya sauke <laughs> Allah ya taimake mu saboda haka sai manzo Allah ya ce ai ka musulunta duk abin da ya gabata na alheri ka aikata an karba wannan ne yake nuna idan ayyuka ba wanda suke bukatan sai an koyar da su bane sosai ayyuka na fizikal ne haka kun san ai aiki ba wani aiki ne yake bukatan ninya ba a musulunci wani aikin na bukatan ninya sannan a bada ladan shi wani aikin aikin kawai ake nema in an yi shi kuma sai a bada ladan shi ba kallon ninya yanzu mutum ba zai aje gunki a gaban shi ya kama kamar Allah ya ce kada a kalli kabari a yi sallah sai ka sa kabari a gaban ka sai ka ce Allahu akbar sai ka salati ai manzo Allah ya hana ta kabari yace a a ni ninya na ba kabari nake bauta ma ba to baka yi ba ba mai neman ninyan ka nan wurin ko kuma kawai ka dauki takarda ka rubuta ka saki matan ka saki uku ta karanta kai ka rubuta takarda ne rubuta saki ne ba a ka aiko ban ninya ba to baka isa ba akwai wasu ayyuka a shari'a musulunci ba ninya ake kallo ba su aikin ake kallo ba su karo da inda malamal bin niyati ba in kun karanta inda malamal bin niyati asalin hadisi ne ko ingantacce na bukhari fiqhul hadisi ne, kuna karanta shi za ga an raba aiki kashi biyu su kuma da nusus din su ayyukan ba a kallon niyya ko mutum ne ya same ka kawai sai wanke ka da mari sai ce kash wallahi ban niyya ba sai ka ce kai ina to ga dubu biyu ka je ka sai wara kai a yana ba a haka ko da tuka mutu da ya ɗauki gurma mu ne kashi shi sai aka shi ko ce wallahi tallahi ban ninya ba ni ban ninya ba kwata kuma innamal a'malu bin niyyati abin da ke tabbatar da aiki ninya da ya gware kuwa in an kaji lahira ta tauna da da maliki sai sai ka mi cikakken bayanin cewa innamal a'malu bin niyyati an gane wannan ko to dole ne malamin su cewa ayyuka irin wanda ba suna bukatan ai koyarwa bane misali zaka yi alola ko zaka yi sallah ko zaka yi kana bukatan koyo kana bukatun sai an koya maka ya manzo Allah ka aji kaza ya a ya akai kaza to in dai ayyuka irin waɗannan ne mutun ya musulunta da aikin alheri to an karba kamar yanda yake kuma idan mutun yana musulmi ne cikin fikin da suke cirewa sai mutum ya zama yayi aikin alheri wanda shari'a ta koyar da shi ya iya yayi shi da kyau kaddara sai ta sa kuma ya rida ba aikin ya lalace ba to lalacewan aikin na tabbata ne ya mutu a haka amma in bai mutu a haka bai dawo to aikin duka sun dawo mutum sai ya je aikin hajji ya komi ya dawo kuma shi na sai je kaddara ta sa sai kafirta to yanzu ba zai sake aikin hajji ba wancan aikin hajjin yana nan ya dawo ko mutum ya yi alola kaddara zai sallah wani abu ya faru sai je aikata aikin kafirci sai dawo cikin musulunci kawai sai ce Allahu akbar ya ci gaba da sallah bai bukatun sake alola wancan alolan tana nan sai dai in yayi wani abin da ya warware alola kawai amma an bai yi abin da ya warware alola ba alolan tana nan an gane nan ko Allah ya ce mu ke mu sai a sai babi na na 37 babu sulata zirrahimi al-mushriki wal hadiyati babin da yake yin bayanin sada zumunci da dan uwan da yake ba musulmi ba da kuma ba shi kyauta akarin hadisi na 71 sahihi ne حدثنا muhammad ibn salam qala akhbarana abdatu an ubaydillah an nafi an ibn umar ra'a umar hullatan siyara wani hadisi da baya mun karanta shi ko umar ya ga hulla ya ga yadi yadi lokacin mun ce bandar kenan ko hulla bandar irin yadda ake sai da misali shadda misali yadi biyar ko yadi goma ya cikakken hulla siyara amma abinda aka saka yadin da shi alhariri ne فقال يا رسول الله يا من زعل لو اشتريت هذه دا كاسي wannan fatal basuha yawmul juma'a kasara na juma'a so da ranar juma'a ranar kwalliya ne an gane ko ba ranar da za ka rinka yawon ne buci-buci ba ranar kwalliya ne ka sai ka na ranar juma'a ranar juma'a ka sa an gama juma'a ka nade ka aji sai Allah ya kai mu satin walil wufudi za a tauka sannan baki idan sun zo su ma sai ka sa wa qala ya umar sai ce ya kai umar inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu wanda ke sanya wannan wannan wanda bai da rabon lahira ne wanda ya cinye rabon shi na lahira ne a nan duniya tun ma'ahudiyar linabi sallallahu alaihi wasallam min ha hulal sai aka aiko manzala da irin waɗannan bandar-bandar ɗin aka aiko muji da shi da yawa fahada ila umar sai ya ce a ɗauki bandar guda a kaima umar min ha hulatun ya aika bandar guda a kai mai fa ja umar ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzan al'an afuwa. sai umar ya zo wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai ya ce ya rasulullah ba'asta ilayya hadhihi ka aika min da wannan kayan وقد سمعت وقد سمعتك قلت فيها bayan na ka ka faɗa abin da ka faɗa game da wannan kayan qala sai ce inni lam ahdi halaka litalbasaha ba na baka ne dan ka saba innama ha ilayka litabi'aha taksuwa ha, na baka ita ne don ka sayar ko kuma don ka sa lokacin makaranta wannan wani hadisi muke yana halatta wani abun kai ka sayar amma ba ka sawa haka ne ko muka kawo misalin zinare zinare namiji na su cinikin zinare ya saya ya sayar amma ba me ba haka nan ma alharirin za ka iya sai sana'an ka sai da yaji ne ka so yajin alhariri ka sai ka karbi kuɗin ka kashe amma kuma alharirin ba daman kaɗin ka kasa an gane wannan ko ce na baka ne dan ka sayar ko dan ka sa fa hadaha umar li akhi lahu menene Eh, min ummihi mushrik sai Umar ya ba wani dan uwan shi wanda suka hada mahaifiya amma ba musulmi bane kaga a can hadisi mai da makaranta ya ce kabla mene kabla an yuslima a wancan hadisi mun bashi Umar ya bashi kafin ya sai kuma sai ce mushrik Shin na ce muku wancan babin na makaranta dukkan mazajen da aka kawo da matan da aka kawo wanda aka samu matsala tsakanin musulmi da kafirai a wancan babin su akwai shakka a musuluntansu wani a ce iya eh, musulunta wani a ce musulunta ba to amma dai koya ne dai an yi mu'amala da shi lokacin yana ba musulmi ba mun da muka ce ai shi sai na ali da aka aika mashi da yake ba da shi aka je kasuwa ba ya wanka ne dinka rigan shi yasa ba ya zo wajen manzala manzala ya ba tare da kare ba shi hannu suka gaisa sai da suka gaisa sannan ya gaya min. sai sai na ali bai sallafin da yi ba shi yana mun nan ba shi riga ya sa kuma ya zo shi wanda ya ba shi rigan ya ba tare rai ya ce ba na baka bane dan ka sa dan ka ba fawafin dan ka ba matan da suke gidanka ne muka ce yana zaune ne da fatima guda fatima guda uku ko fatima manzon Allah da fatima mahaifiyarsa da ko fatima ɗiyan hamza so da wannan babin yana nuna ashe mushriki dan uwanka wanda ba musulmi ba kana iya aika mai da abin nan sai hadisi na karke a babin a bangaren bangaren ma ya kare ga baki ɗin shi koko eh eh na eh ah, ya ba shi ne ba dan ya sa ba don ya sayar ko ya kyauta da shi Allah ya saka ka tufatar da wani ka tufatar ka sautar insan ka sautar huka ka tufatar da shi ke afuwan to ku yi Ya dama na ci mukun kunji gyara ku gyara ana dai ɗan abin da ya tawaka ne eh, sai abin da na ashirin na talatin babin ƙarshe a cikin babin sada zumunci babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum wannan babu yana daga cikin babu masu hadari Allah ka samu ci jaraba!" Allah ka samu ci jaraba!" ku san danginku ku fazan danginku domin ku sada zumuncin rashin sada zumunci ko musiba ne yan uwa wallahi rashin sada zumunci musiba ne mu kuma ba abin da ke mana wahala a yanzu rashin sada zumunci gaisuwa kawai ba kai mutum ya sa kati ma ya sa kati na naira hamsin ya kira don wunshi ce na ina kwana ina wuni ko kuma zumunci ne muka rarraba ta Yadda shi musulunci ya tsara zumuncin daban mu kuma yadda muka tsara zumuncin daban ko mana so mu je wajen Allah Allah ya bamu lada a mun yi bayani mazumuntanka yanzu kana da ɗa wani fita kamar shi ya haifi ɗa ɗan ya gina gida ba da lokacin da zai je gidan shi ko ko mu da wani ɗabi'an yana ga tun da ɗan ne lalle ya zo shi inda yake shi ba za shi can ba ko yana da ya ko yana da ƙanni zai iya ce maka ma wannan ƙanin nashi ko wannan ƙanwar tashi ba su da zumunci kuma tun da aka aurar da ita ƙanwar shi ce ko shi bai taɓa zuwa gidan ba wani in ya taɓa zuwa ma ƙila su ɗaya ne sai ya shekara misali nan zariya ne yana zariya tana zariya tana aure a zariya Ɗan shi ce koyin shi ce bai ya taɓa eh, to ƙila goma yaya je amma wannan takaman shi yana gaba da shi ne kuma duk ɗaya ne yadda wajibi yadda ta zo ta yi maka sallama ta zo maka ziyara haka yake kai ma wajibi ba sai kaje ba wai wani abu annabi ibrahim ba tun daga sham ya wanke kafa ya a kafa ya zo na ɗan shi ismail ziyara fa yazo ziyara yazo to in ulul azmi in in annabi ibrahim da manzo Allah suna wannan kaiwa kaiwa kuma haka ma babin zumuncin yake na ba ku litafai ai babu hukukul abin nan na hakkin abin zamu zan gogarin printing wata takarda haka zumuncin yake duk wanda aka ce maka mazumuncinka ne to shi zumunci ba kai fide bane biyi ne ba ana nufin wai wani mazumuncinka ne ya zo kai ya gaishe kai maka zumunci ba kai kuma banda kai a kai bibi ne duka ake bukata kowa ya naci kuma kowa bai dauke ba kowa ba don wai misali dan ka yau ya zo gidanka Allah ya mai arziki yayi gida kila kana cikin zare city ne nan shi yana samaru ko kuma a zare city man gonku daban-daban dan ka ya zo ya gaishe ka wai ba shi kenan ya soke nauyi ba kai shi nashi nauyi soke naka bai sauko ba sai ka samu lokaci kamar yadda muka ce ba a ce a matsa maka ba ba ce da sati sai ka je ko wata ko duk shekara ba ko da shekara biyu uku ne kai kuma ka wanke kafan ka je gidan kuma aikin firamare a samun naka gidan mazumuncin ka na tuntuban shi ya labarin addini shi duk an je firan mafi girma shi ya labarin addinin gida me ake ciki a gidan yanke zumunci na bakarar tashi hankali bane sannan wannan babin imamu bukari wato za gane imamu bukari yana da karfin wato kwakwalwa da kuma basira da ilimi wuri mu karanta babin mu ga yadda ya kulle ba ya kulle wannan matsalar ta abin din ka nemo ka fa san yan uwanka fa kaga can farko na ce mana zumunci ka zane ya kulle ka fa nemo su ka fa san su kada fa ka jan tashi ga lada ka kwaso ka ga zumunci tsaye shi kuma zalla mun faɗa za ta zo ta fasaha da sauti ta zo ta ce kayan ki ana cewa kayan ki sai kai kurkuku ka samu matsala domin sauya ce daga rahama kuma rahama kake nema kuma ba za ka samu ba wannan lokacin sai an jinkirtar da kai yadda ka jinkirta Allah ya kare mu asalin hadisi na 72 sahihul ligairi haddasana أمرو أمر Khalid خالد قال حدثنا عتاب بن bashir an ishaq بن rashid عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن متعم أن جبير بن متعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يجي عمر بن الخطاب يقول لنا شوى على المنبري أكم منبري تعلموا أنصابكم كفصا دنجنكم al'amarin zumunci ba fa wasa ne ba sun masilu arhamakum sannan ku sada zumuncinku ku san danginku ku fa sada ku. wal abinan wallahi innahu la yakunu bainar rajuli wa bainar akhihi shay'un ce na rantsi da Allah su da yawa akan samu tsakanin mutum da ɗan uwanshi wani saɓani ya faru kaga ba su ɗaga ma juna kafa ba walau ya'lamu allazi bainahu wa hu min dakilin rahimi inda ya san abin da ke tsakankanin shi da shi na zumunci hu, zalika da wannan yayi mushi burki waza yayi mushi burki an intihakihi bai diran masa ko ya bata masa ba ko ya ci masa mutunci ba an gane wannan ko hadisi ne karke suna da alaka da juna abin yasa saboda sahihu ne ligairihi sai mun karanta na kasan sanan na saman ya fita na da uku. shi sahihi ne ya ce haddasana ahmad bin yaqub kala akhbarana ishaq bin sa'id bin amrin annahu sami'a abahu yuhaddithu an ibn abbas annahu qala ibn abdullah abbas ya ce ihfazu ansabakum wannan riwayan ya zo makufi ga sahabbai ingantacce ruwa wasu ruwayoyin sun zo gare shi marfu'i zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ihfazu ansabakum to kaga wannan shine a kamar ku kiyaye tsatsanku tasiru a rahamakun to zai wa ku dama sada zumunci kuma ba yanda za a yi ka kiyaye danginka sai ka kiyayewa fa sai ka rubuta sai ka rubuta mu a wannan zamanin a wancan zamanin suke da kaifin kai ba sai su rubuta abu za zai haddatu Kuma ba za su manta ba a ko tasbihin nan da kake da hannu subhanallah subhanallah ko kai kaza da kaza duka magabata ne suke wannan oh sun haddace ko subhanallah subhanallah 33 ne ko 33 za su tsaya yau kai muka kirga to kai kana kirga amma yana fita ne ai baya yi kai da Allah ya karba kana lissafawa ma ba lissafuwa yake ba kana kallon hannun naka saboda zuciyar bata huta ba kwakwalwar bata huta ba jikin bai huta ba rigingimu ne ga sanan a gaba fututunu sun mamaye mutane an kasa zaman lafiya abin da bai kamata ka sani ba ma wai dole sai ka sani isa nake ce muku kan waya wallahi alagan ka da waya zama ku lokacin da baka kunna waya gaba ɗayan ta wato ba abin da ke ba ni tsoro in ji mutum yana cewa har yana jin daɗi ma ba na rufe waya ba ka rufe waya saboda yanzu za ka zo masallaci ma inda Allah ke bada ba za ka rufe ba wato kana tunanin hawa zai maka wani abu a duniya zai sa maka wani waye shi me shi Allah ya sauke so da haka cikin abun da waya take wa mutane na banna baka gama wannan aiki musu a kira ka ga wancan baka je ka gama wancan musu a kira ka ga wancan sai ka hade duk ayyukan ka sai su lalace da ma an ka fara ɗaya sai ka kashe wancan ka gama sai ka kunna wani ya samu sai ka fara in ba haka nan ba su gama ruda ka ka firgice ka rikice wayan ma a hanya ka yar ka dawo duk a haɗe ma zero shi ke kenan kai ta buge-buge ihfazu an sabahu kuma wallahi muna da matsala akan wannan kin shi a ce kana da exercise da kake rubuta dukkan ɗin wanda aka ce a rubuta kanninka wani kanina ne wani ranar da ya aure ga sunan matan shi ga 'ya'yan shi duk shekara suna karuwa kana rubutawa da an ce matan wacce ta haihu eh alhamdulillah me aka samu wani wani ka buɗo shafin shi Wane wane ya samu karuwa yau sunan ɗan wane yana cikin danginku yana cikin danginku shafin wane shafin wane shafin wane bangaren wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya ga su ka sani bangaren uwa ɗaya ga su in kaddara ta sa haka nan bangaren uba ɗaya eh, ga su in kaddara ta kawo haka nan duk ka fitar da shi mun yi maganan babanka na hudu kowane babanka wani gashi ga zirin 'ya'yan shi wani babanka wani ga zirin 'ya'yan shi yana in diwanin ka ka kasa shi kashi biyu ne bangare ɗaya kana rubuta alaƙoƙinka da mutane bangare ɗaya kana rubuta ƴan uwanka ƴaƴanka ba za su samu matsala ba in yau ka faɗi ka mutu ko gona bai tashi za ka yi ce ma ɗanka ko ƴanka guda ɗaya ko ki gane buɗo mun shafi na ashirin shafi na ashirin to wane waye ki gani a sama wane wane to wane ɗin nan da ke gani babanmu ɗaya da shi yanzu yana kaza da kaza waye wani ko gwance to ƙanwata ce tana aure a gari kaza ko a unguwa kaza uwanmu ɗaya uwanmu ɗaya ko ko uwanmu ɗaya ko uwanmu ɗaya a yanzu ɗayanta guda kaza ne an san ƴaƴa na ɓangaren maza tabbas su ne ke dawowa gida ƴaƴa na ɓangaren mata sun riga sun tafi can gidan amma a san su a sani don akwai wasu alaƙoƙin da zai yiwu ƴaƴan mace ya zama su ma an taso da wannan alaƙar da su wanda za a kyautata musu ƴaƴan mace saboda ƴaƴa kala biyu ne ƴaƴan maza su ne suke dawowa gida 'ya'yan mata su sun riga sun koma wani gida. to ko a haka ya zama ka rubuta su yanzu in baka ya za ka yi ka kiyaye ƴan uwanka baka rubuta shi ba a wannan zamanin namu wanda kwakwalwar ba za ta zaune ba ba a ɗauke dindimu sun yawa kuma tsakani da Allah a cikin mu da za a duba sai rai ya ɓaci sai rai ya ɓaci haka za ka mutu ka yanke zumunci ka yanke ƴaƴanka da zumunci kuma wai kana so ka je wajen Allah cike na ka samu aljanna gidan da gina da zinari kun ga rashin sanin waɗannan hakam na mu'amala su irin waɗannan abubuwan to wallahi tallahi ba karamin matsala ba shi ka sai ga wani ɗan uwa da ɗan uwa suna gaba akan wani ƙari su suka tsara masa ba Allah ya tsara musu da muka yi bayanin jiya da muka yi karatu na kallon ku ai an ce zumunci al'akarau fal'akarau daga wannan sai wani ya eh ya ka ya ka ina kallo ai saboda mun tsara mu kanmu rayuwa ne ko matan aure suna samun irin wannan matsalar sai ga mutum yana da mata biyu uku hudu sai ga sauran matan tabbas iyaye ne a alfarma ake ce musu amma mazumunta ne ga sauran 'ya'yan wani daki sai ga wannan yana tunanin abinda dan wannan daki ya mahaifin shi to wancan ma dole sai mutum ɗari bisa ɗari bayan kyautata mata kawai zai ita suruka ce ba yanzu mutum na da mata biyu wannan tana da yaya wannan tana da yaya wanda ta haife wanda ta haife ita ce kawo mahaifiyanka waɗannan abokanin zamanta ba fa ma iyayenka ne ba fa sunan su surukanka ba iyaye ba ne sauran waɗannan matan na babanka haƙoƙin ba iri ɗaya ba ne Kyautatawan ba iri ɗaya ba ne ka dage ma sai ka daidaita abubuwan ma saba ma sunna ne sunna shine ka bambanta shi fa fal aqrabu wannan ma yake kace ta yafe ka wannan kishi ta tito sunan ta ka. ba duk ɗaya bane to akan wannan sai ga ana nema ya fada haka maza ma muke samun matsala wannan shi ya haifi ɗan shi kai kuma ƙanin shi ne ko wan shi kana ganin kai wan baban shi ne ko kana baban shi ne kana ganin wai da shi da da baban shi da kai daidai kuke ba daidai ba ne ba daidai ba ne amma da kai baban shi ne amma kada ka taɓa zaton haƙoƙin iri ɗaya ne kada ka ce wai duk abin da ya ma babanka in ya sai ma babanka buhun ga kama sai ya sai ma in ya zuwa shi riga kama sai ya ma in ya yi mai layyaci ma in ba haka ba baban shi kawai ya tsani duk muna irin waɗannan abubuwan saboda musulunci mun tsara ma kanmu ne kuma wai Allah ya zo ya biya mu ba ma za a yi karatun ba ma yi nasoshin hadisai ne waɗannan su kuma matsal hadisai suna da faɗi ruwayoyi suna daban-daban wanda sukan haɗa su wuri guda su tare akwai malaman da sukan haɗa su zikir muqaran su tsara su sai su haɗa su wuri guda su tafi sakon da ake nema duk ba ba ma ka da littafi ba ma ka sayi ban sana ka kai kai hindumu sun maka yawa zaka tiyawa da dan leda kana neman na cefa ne to ka cefa no an ansabakum wannan kalma wallahi tana da tsada ku kiyaye fatsatsan ku tasilu arhamakum shine zai ba ku daman ku sada zumuncin ku in ba haka ba wani balli ɗaya na can kayar da shi to wannan balli ɗayan sai ya kawo maka tsaiko ba wai cikin dangoginka don ka sadar da nausu kawo watsar da nausu shi kenan ka kubuta ba a'a fa innahu la bu'da bir rahimi idza qarabat ai zumunci bi nisa ba in aka kusantar da shi wato ko da mazumuncinka ya yi kaman ya yi nesa in ana tare da zumunci ai ana kusa mazumuncinka na lagos ko yana abuja in ta gama gyaruwa ko yana wani wuri to bayan nisa ba kudin mota daga nan ila sai ya kashe dubu biyu ko dubu uku ka je ka dawo to in dai har an sadar ba sai zan nesa ba an gano nan ko in jabla da abbas sai mene wa in kanat ba'ida wala qurba biha idza ba'udat zumunci bai zan kusa ba in an nesanta ta ga gida ga gida kana cikin zariya city misali yana cikin zariya city koko kana zariya yana zariya duk bai wuce cikin wada ba ko sabon gari ko samaru ko shika wanda koyin ki kai nan da shikan shikan kwarano kake da ka zungura ta nan ka hure ta cin ka fara ta cin zai ka kulka bulla sai ranar ka sai wani kudin sai ranar da kudin mota za ka je Allahu akbar duniya kenan ko wani cikin dangin mu mun je mu gaishe shi wata rana na ce mishi Allah ji kan shi baba Haruna ya je ce na ce mala ai na ce baba ai wato ba mu da kudin mota ne ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nan nan da zariya Kano ne fa nan nan da Zariyan guda nawa take nan lokacin ma tun kafin ma mahaifinku ya je karatu daga nan in mun tashi muka kamo hanya ya faɗo na gari wannan shi na manci sai ya faɗi gari na biyu shi na tana da shi ya ce ranar larawa muke fitowa da asuba sai mu kwana a kaza da safiyan alhamis to muna kwana a makarfi ne wannan na riƙe shi na biyun ya ce za mu kwana a makarfi kowa da sandan shi muna rike da adda da ɗan ruwa in mun ga kura ko na abu ta biyo mu tattara mu kore su in muka kwana mu karfi da safiyan asubahin juma'a za mu kamo hanya a ƙofar gidan mai martaba muke tsaya mai sallan juma'a tun kafa a ba najeriya ci. nan muke tsayawa mai salla kwana biyu ne yake nufi ina nufin da ina kuɗin mota ya ce mun kai yanzu da ƙarfinka ba za ku zaga ba da ka gangara sai ka hure ni ga aiko zai ba hure ni ba to ka gani to su to misali nan nan da sudun wada ko sabon gari ko samaru ko shiga ai ga ba nisa wannan ai zaka yi gangarawa misali in an ce an kai hunto ne kila yake da bukatan hutu sai ka ɗan nemo na abu to idan kusanci ya zama kurkusa bai wuce sabon garin nan ba ko tudun wada ko samun rukushi ya zama baka je ba Ga shi dai a gari guda ne duk zariya ne amma a banza ko ba duk zariya ba ne duk zariya ne amma a banza zumunci ya zan nesa shi ne wa in kanat kariba wato bin wala qurba biha za ba'udat babu kusanci ga zumunci in an nesanta ta wa in kanat kariba ko da kusa take wa kullu rahimin to ga maganan nan wannan ita ce mai girma abun kallo ɗan uwa mu yi ta kai ba awwa mu yi ta kai tsakani da Allah mu yi ta kai wa kullu rahimin kun ga dukkanin zumunci rahim kowane balli kwaya daya daga cikin zumuncin ka. zumuncinka atiyatun mulki yamma za ta zo na tashin kiyama wannan zumuncin kwara daya amma masahibi ha za ta tsaya a gaban ma'abocin zumuncin wanda ya kamata ya sadar bai sadar din ba tashhadu lahu bisilatin in kana wa salaha zumuncin za ta shaida ya sada zumuncin in ya shaida in ya sada wa alaihi za ta iya shaida kuma akan shi san tashhadu lahu nan kuma tashhadu alaihi kenan bi qati'atin in kana qataha wato ce ya yanke ya Allah kuma sai a 10 minutes a da minute zumunci za tuhu zo sai duk an gama an kama hanyar aljanna gadan gadan da na zumunci da amana suke zuwa waɗannan biyun da rigarki suke zuwa duk wani screening an gama screening mutum ya gama aljannan zashi to final screening shine zumunci da amana to mu yanzu manzo Allah sallam ya ce mana ku fa kiyaye yanzu dan Allah wani irin sakaci ne muke ciki yanzu a cikin mu nan wai ma wa ma ne ma yake rubuta wani abu wanda ya shafi shi gizo gama ya samu mahaɗa tsakanin rayuwar shi ta duniya da ta lahira wani shafi wasiya mutum nawa ne dan littafin da zaka bada ka saya irin wannan ko da wannan dogon ne mai kama da fursuka na naira ɗari nan ɗari ne ko ɗari da hamsin ne ka kuma ɗari biyar ne ba za ka saya ba ka raba shi biyu kulle ya zama da biro ko fensir a ciki alaƙoƙi kana rubuta su da yarjeniyoyi sannan ɓangarori guda kuma sunayen 'yan uwanka ne kana shigarwa musamman wanda kuke kuna kuka hada uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya waɗannan ya zama da shafin su sannan dangin ɓangaren babanni kuma ga nasu sai ka ga mu shiru in mitin family mitin aka zo shirme ne ba za a zana ana taura ana tattauna shirme ba za a rika tantance kai ba wannan yan uwa tsakani da Allah imam bukhari ya kulle babin nan da abin da ya dace ya buɗe da abin da ya dace ya kulle da abin da ya dace a yi ƙoƙari a bi karatun inda yake gyara duk a gyara amma dai mutum ya san halin da yake ciki wallahi amfanin karatu ai da ba din kawai karatu muna karatu ne na abin nan ba da a ce karatu mu biyu uku hudu ne to za mu sa rana ne kowa ya kawo littafin shi mu duba mu ga yana kiyayewa kuwa Koko ana ta karatu ne kawai cikin cikin matsalolin da muke samu samu kenan wancan babin da muka matsalan da muka tattauna akan haƙƙin iyaye shi ma a ba kai assignment me yake so a cimmawa kaza da kaza da kaza kowa ya kawo nashi ana ku cikin karatun a gashi a aikace ko ko a babu haka ya kamata yi kuma in nan ba mu yi haka ba kai kai makanka ko ku biyu ko uku dan mutum yana karfuwa ne dan wanci yanzu sallah wallahi sallah ba sunna tabbas ne in da lalura ke sallah a gida amma ko daɗi ba ta da shi na ku cikin ku kan ji daɗi mutum sallah shi kadai haka a daki wallahi zaka ji ko daɗi ba shi amma ka shigo cikin wanka sai ka ji nishaɗi ka ji ƙarfi a jikinka to ka samu dan wanka wanda kuke halka guda kuke karatu tare ce wane ya dauko diwanin ka mu gani ina dangin ku ina wanda tsara dangin ku da kuke da kuke babu to me ya sanya ga nasi karara imam bukhari babu ya buɗe cikin adabul mufrad kuma asari ne lafiyayye an gane wannan ko asari ne lafiyayye Allah ya taimake mu sai mu tashi sabon karatu in Allah ya kai mu gobe asabar wato babi na na 39 tashi hadisi na 74 Allah ya taimake mu shi an kusa an kusa cinye kwana goma ba mu samu ko hadisi dari ba za ku mu samu dari masu da ɗari ko kowane kwana goma ba ba hadisi da shida ne a ciki ko? ɗari shida ne da ɗan wani abu wa alaikun salamun rahmatullah Yeah.

mala ya karanta mana abdullahi da umar da ya ga abokin sai na umar abokin baban ne dan abokin baban ne ma ba abokin baba amma ya sai mishi mota ko eh kwarin ba eh haka ne ya sai mishi mota ya sai mishi babban ya eh ya ya ya ba shi haka ne ya ba shi ne ba eh ko kin ba ya sa shi hmm. dan abokin baba dubi dubi hidimar da abin shi ya labarin ya labarin matan umarka kun bai tona magana wato ina neman ayi wannan taɓa ne tun jiya da aka kuɗi ta tun jiya domin ka san irin mu mu mu da kokolon wani lokaci eh, sai an ji a hankali kawai wani zai ga kawai kawai tun da dai ma da ba za ka ce ai shi ke a kan cin aki ba ruwa ba ruwa kuma yanzu ne babban matsalar da muke fuskanta bari ɗan ƙara mana shi mana da ma a karanta mana a da muke abin ba mu zo ba za su ya ce ya ce dukkan masu kiwo ko kowa za a yi za a tambaye shi bada da aka shi kiwo dan Allah zai wa ina mun gaban da ke gaban wannan kadan a cikin hadisi ba da na cikin ba ai na fi gwada da hausa gaban da ke gaban nan ya ce wal mar'atu ra'iyatu dinin fi baiti zawjiha wallahi duk mutum da ke tunani ko duk duk yaron da ya tunani cewa ɗan nasu kawai da su bi ta su ko matar ta tunani ita na ƴaƴanta ne kawai ɗaya na rasa yanzu Allah ba su gasar ba dole dole sai ka kula da yancin ɗakin yancin ɗakin yancin ɗakin yancin a wal ya ra'ayin fi baiti zauji ha Allah ya ce bai ce fi baiti ha ba gidan mijin da ne Allah ya ce wato kan nan matsalolin da ma da ke karanta ba tsoron kalmomin da annabi ke yi amfani shi yanzu zai girman Allah a irin gidajen mu ba ina mu ina mu tattaro ake yi ba kana nan kana da yau ka dunkule kan gidanka matar da nawa ba kana nan kana neman ka dunkula babban ɗan ke na watsa kana nan kana yi karamin take na watsa yan ce ɗaki suna watsa wancan babban yana abuja ya zama ma da sakatare wannan ina yana dokar gama ga yana a ce can ɗakin sai ga zama abin tausayi bayan kuma na tashi a ba gaba ɗaya sai an tambaye su akan game da gidan to ga ina da yin mafi malam fahimta sosai karatun da shi yasa ake nana ta ake nana ta akan cewa kowa ya su ya ji ya karanta tsare da zama to an faɗi wani taɓa kana bacci wani taɓa ka ci wani taɓa ka ci ba ko bai fara maka to za ka ji mun bi an shi ya san gaskiya ya hukunta akan cewa godu godu da da sauran wanda suke tare su amma sani mafi girman haƙƙi a cikin duniya shi ne wanda kuma a tuwa ɗaya zuwa yi kamar yadda malam ya wato Allah ya uwa kun al'amarin karatu da bibiyan karatu yana da muhimmanci mun riga mun yi nisa ne da rayuwa da wai karatun addini sai ba abin yi wani ma hakunya yake ji a ce na karanta musulunci kai ma a gidanka 'ya'yanka budget ɗin gidanka waye ka waye karanta musulunci din ya taimaki addinin gidan kai ma abun kunya ne a wurin ka? sai ga wani alamai mai arzikin yaya biyu ko uku ko duka mata ne ya ware wanda zai karanta addini mai karfi ya taimaki addinin gidan kadai irin da bin kai muke cewa in duniya gaba ɗaya ta ji musulunci kai gidan ka ya zama daula sai ga yana mai gagara sai a ta A nasoshi da ba daidai ba yanzu mutum ya kuskura a ce mahaifiyan matan mahaifin shi ya rena ta ko yayansa ya rena to ina zai kai labari kuma duk irin waɗannan an haƙoƙi da muke lissafawa su fi haƙoƙi ne masu hana mutum shiga aljanna ba mu sai ga ana ta rigima akan wai tsawon asuwaki wai ne tsawon shi ya ne za a yi kaza na ce ka sa shi ta ko sama kai kaɗai ka shafa ba asuwakin nan kai kaɗai sai a ta rigima akan wasu ayyukan da kai kaɗai ta shafa kaga waɗannan mu'amala ɗin hana mutum shiga aljanna su kuma kamar yadda malai ba yi bayani wani lokaci sai kai karatu kai ga yadda ka faɗa ma wani ya ce ba ka faɗa ba ana bayanin stage daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza kawai sai ka rushe abun gaba ta haƙoƙa daga na wannan sai na wannan daga na wannan sai na wannan daga na wannan sai na sai ka ɗauka nan ba su da haƙi kaza abu ya lalace kuma hakan zai iya faruwa tabbas wallahi hakan zai iya faruwa kuma inda aka ce bala'in karo ake samu bala'in karo ake samu saboda haka yan uwa garatu dai ga yana kuma littafai malamai su za su rubuta sun gama nasu amin da ya rige gare mu rubuta ya kokari sai littafi kuma ya je karatu kuma karatun nan ba kai za ka fahimta ne ka'idoji ba don yanzu cikin wahalalun da ake sha ta ma ɗalibi za koya mai karatu zai baka tsarin yadda za ka koyi da shi ne eh, kawai ina son ka bani only five minutes is okay for me ranan kaza daidai lokaci kaza ka ba mu kace ki koya mishi kuma kaza wani ma in ka ce a zo a haɗu ne a yi halka a yi karatun a'a ni ni kaɗai ne za a koya ma ya gama kan haka ƙa'idoji in ya yan shi ne ma bai so sadu da ya'yan kowa su kaɗai za a ware a koya musu karatu ƙa'idoji bi iri da za ka gane gaya ma malami kuma ana so karatun ya albarka ga hidima ga ilimin ba za a yi yanzu nan masallaci muke karatu wani bai taɓa sharin bai tunanin halkar da yake zuwa karatu ya zo mata hidima gumma wannan karatu zan yi cewa wani karatu ne wai wani karatu a zo gani ba dai amma inda kake zuwa kake karatu na sosai ka tsaya ka wurin hidima sosai kai mu wurin sosai halka kai mata hidima sosai sai ga karatun na zama kuma ya sa karatu kai kokari ka samu kuɗi ka saya yanzu ba littafi ne wannan ba dubu ɗaya misali ko dubu ɗaya da ɗan wani abu ko dubu ɗaya ba wani abu ne kai roƙi Allah zai baka hali ka sai littafi ka rinka sauraron karatu sai ga dina mana wahala saboda haka karatu dai ga yana yi wani wurin a daidai wani wurin a kure inda aka yi daidai mutum ya samu gaya daidai ne a rika inda ya kure ne ko mutum ya kokari ya gyara in ya gyara ya nemi gudunmu Allah ya ci gaba amma dai a bibi karatu kuma abu karatu yadda yake amma kada wani ya kuskure ya rena yan uwanci mazumunta muke maganar su kada wani ya kuskure ya rena yan uwanci iyaka ya san fifiko yadda maza la fifita su ya san fifiko haka muke daban-daban wani ya wani wani ya wani fifikon masu an je lahira Allah da kan shi sai an je lahira wal akubaru akbaru darajatin akbaru subdila sai an je lahira ka ga wani ya fika wallahi nesa an gano wannan ko so da ka da Allah abu karatu a hankali in an ce wani na da gaban wani a daraja ba ana nufin wanda ake bi mawa shi banza ne ba ba kuma ana nufin bai da hakki ba ne ai abin nan kana zaune a gida guda ma duk wanda ke gida ma makocin kai. mun haskaka abu ɗaya akan makotaka ai za mu zo babu makotaka amma ce wannan matan mahaifinka ne tana zaune gida guda kana zaune kai ma a gidan ko kuma suna zaune ko baka a gidan suna zaune tari. ba akwai makotaka ba to za mu zo shirin ɗinsu ai daga wa'id nasu da kuma hukuk ɗin da wannan ɗakin masu ci abinci wannan ɗakin su kwana da yin a ganin za su kai labari wannan ɗakin su ci abinci wannan ɗakin su kwana da yunwa a gani za su kai labari shi yasan ya gida guda muna da wani altabi'a wanda Manzala ya koyar da mu yanzu duk an watsar da dan kada a kwana da yunwa sai ga abincin da ana ci tare kamar da Manzala ya koyar Manzala ya tsakanin magrib da sha baya karanta da kowa sai dai tambaya na fatawa ko wani abu abinci ake ci har yace idan an zo da abinci kafin sallan isha'i to a fara cin abincin sannan yi sallan isha'i saboda abincin dare kowa ya zama yana ci yanzu duk an rarraba wannan sai ga gida guda daki guda wannan dakin ana ta suya malam kanshi ya sa ka gaba haka kafin yan wannan dakin suna sun yi zuru kashi ma a sa musu romo a basu ba za a basu kuma wai ana nema a gama da duniya lafiya ba gaskiya ba ba gaskiya ba ne makotaka kadai ya shi ka aiki makotaka kadai ya shi ka aiki saboda haka hukuk ne ga sunan iri-iri na mu'amala gaba ɗaya an tattara su an aje gefe guda sai ga wani lokaci karatun ma kowanne ya kamata a yi ne oho kuma kuwa an sa karatun ma ta ya za a fulo mushi oho wanda ma zai saurari karatun za ta karatu ko sai dai ka tsara mutane lokacin suke da lokaci dan tsakanin mangarba da isha lokacin ne amma ka ce karfe goma na safe ina ranar yaushe ranar mande kai ka san mande ko kai kana da hankali ba ka da shi shike Allah ya sauyi da haka ni dai maganar da malam yayi yana kan hanya kani da Allah dan an yi manzala ya bayanin maratib bayana nufin sauran ulakanta su baya nufin haka kwata-kwata in ko mutum ulakanta su shikenan kuma kuma yadda ce karatu a ita addu'a Allah fahimtar da mu kuma ba mu ikon aiki da shi inda muka tsaya karatu yau kan dangi kuma wallahi mutum ya san dangin shi ba mu gana sani ya kiyaye ihifazu kiyayewa ba kiyayewa sai ka rubuta amma ba ka littafi ka siya yau ka fara duba mutanen gidanku nawa ne ya ne suke waye kuka da uwa ɗaya uba ɗaya ga shafin su waye kuka da uba ɗaya ga shafin su waye uwa ɗaya ga shafin su waye yayin babanka da kannin babanka ga shafin su in an samu karuwa a wani gida ne cikin waɗannan wuri kaza ne ka rubuta ƴaƴanka in sun tashi sun zaro shi sun danginka in ma da mukaddima da ya kamata ka yi akan kanka kai wane ne ka yi bayani nan gaba su sani wani sai ka jance baban kwane ne to baban sama su sani ba baban to gaya yamin baban shi gaya yamin baban shi gaya yamin baban shi hamu samun baba guda zai ga abin ya zama wani ne wani kuma filani ne yawo suke yi daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan daga nan zuwa nan sai ga matsala sai ɗaya faɗi fabi ya mutu shi kenan sai ka shuru sai ka zamancin ya ki abu ya ƙare kuma jigo wanda ya datsa zamancin kai ne ai ka nan ne illan ai da ma a ce ka rubuta ka bai sun ki to da dama dama to baka rubuta ba baka koya musu baka sanar da su ko to baki ba su ji ba baka taba kai su gidanku ba na asali na ma in kai baka ga musu su je can su bincika sai mu bai bana bayanin kan shi waye ba ka tambayi ka samu wani nashi shi bayanin baban amma duk mun zauna haka nan kuma asalin rayuwar nan fa ai ta kai kada ka ce in kowa ba ya yi kai ka yi to kari ka san dangin ka ka kiyaye ba abin ka kake iya kiyayewa Allah ya yafe mana wa alaikum salam in dai ana nuna a sarkar nuna sunan shi abinci abinci ne amma an kebe shi ne to ba sani ba in an kebe shi ne a ce a ba da nono don shi wani abu ne to ba sani ba amma su an zaɗin a nonon abincin ne su nono da dabino da larabawa da dabino da nono aika kaga abinci ne da aka mutum ya tatsa nono ya bada a matsayin ya bada abinci in ko ya tatsa nono a matsayin nono wani abu ne mai cin gashin kanshi to ban sani ba to ban san komai a kai ba ina jin kila wani karatu ne wanda ban kai gare shi ba Allah dai ya ce mu hmm. mu hmm. eh eh kamar da bari faɗa mafi mafi girman sana'a laraba kiwo kuma shi ne jikon abincinsu yawwa nono mm, mm. ana iya yiwuwa ya zama ni ga gidana ina da tsaka nonon da zan tsaka da inda iyalai na amma sai ga gidan kamar yawancin na da wasu haihuwa wa irin a na balarabe sai ya ɗauki ɗaya biyu ko kuma ya maka a na nan wanda nan ba mona duk sati da yamma ka zo ka saka ni kenan hmm. duk sati da yamma ka zo ka saka wannan da jiha ne mai dan karanto shi sa muke jin wani malami yana sharhi sai ya yi ya sharhi ke yake zuwa ma hadisi da irin zamanin mu da yanzu ina da mashinan ina da mashinan express guda kaza ko ina da motoci guda kaza ko a matsayina ɗan hayar mota ko ɗan hayar mashin kai kuma na tsaya akwai abin da ɗan ɗan ke fiye shi hannun kwaya hmm. ko wannan abu muhimmin cikin shi ma da ya zamani da sai ke neman ya kwatanta tun da dai wancan taimako ne na wajen tattakawa mutum ya ci abinci ba shi da shi ga addinin mutunci ya yi mai irin wannan to kai ma irin wannan bari a cikin babin sana'a na da yake babin ba zo nan ba zo gani ba za ba amma hanyar samun abin da zan ce da iyalai na da to wani hanya zan bi tallafa wa to za ka ba wai kuma yadda yadda mai girma wasili yake faɗa ba ne kawai yadda ake mana a da a a fiye nuna a kwarya a zama abin da ya a wani da da yamma bayan na asar a wani hanya zan bi zan bi zan bi tallafa ma wani da ya yi kasa na hanyar ciyar da ciyar da iyalai shi yana da ala an fasar mishi da suna ko wani a za su ba shi na wa shi su dai suna ba da nono ne saboda abinci ne kawai na ce shi ne abincin yau da haka yanzu idan aka ce a ba da sadaka nono kadai to ila karatu na bai kai ban fahimci haka nan ɗin makamman munan da nonon ba komai bane a wurin ba ma shi amma misali mutum ya zama ya yi wata hanya kamar da mutum zai samu abinci kamar yadda aka ba da hannun ko hannun kwarya ko kuma a ce duk ranar kaza ka je shago kaza a baka a kaza a dai hanyar dai abinci dai kawai wani hatil an suna yin shi sosai laraba saboda su baka abinci idan ka ba abinci to ga wani hanyar da nake samun abincin kai ma ka rinka samu ta wannan hanya kuma abincin kai tsaye kuma kaga laraba har yanzu jigon kyautan su ai nonon ne ko yanzu ka tafi aikin haji ko umra ko wani abu za ka ga nono kamar bannan iska din da ka sha kwana ga katon mota nan a AC nono ne fiyo nono za ka zo ka karbi gora guda ko litas ka je ka sha ka koshi saboda abinci ne kamar yanzu ne na mutum ya je teka ga teka nan da naman kaza da komi in ba azumi ba ne eh, ko kuma lokacin buɗe baki misali ni dai masan yadda za wato dai a ware nono shi kaɗai a ce yana da wani fifiko misali na sadaka ga inda yake abincinsu haka ne to tun da larabar suna wani manzala kuma ya yi wannan mu kuma a wurinmu nan ka ware wani abinci yanzu kamar da azumin da ne lokacin mutu ba kika ce zaka ce muka mutane da kuli kuli mun taba zuwa gidan yari cikin azumi wani kwamandan gidan yari ba musulmi ne mai ce dala alame ake benefitin daga wannan babban mutum ne mai samu ne sai aka ce mishi ya rika sadaka da kuli kuli da azumi saboda haka da ya tashi sai samu ragun buhu na kuli kuli ya aika gidan yari da azumi fa arne ne mai gidan yarin ayyun akwai mai gidan yari ke chip order din ya rasa towai shi mutumin da wani bai ci abinci ba a ba shi kuli-kuli wai me ya kira ne ce malam wai da ina so ya mushi bitar ne na ce a'a wanda ya kawo wannan shi sun dalilin sa ya kawo shi kai dai in ka duba haga lafiyan shi ya cancanta a raba mu mutane to ka raba mutane amma ni ban san komai akan shi ba yace ya ɗauka za a dafo abinci ne to ce mun a ce coci su rika kawo musu fi da burodi da kwai da sauransu su rinka yi koko ya nace dan saurara kaɗan dai za a yi wani abu na je na buga na buga bai gari na ce ko ma waye za su kama sabinci su kama su kama sabinci su ce su yi buɗe bai na buga na buga to ban samu wanda za su kai ba kunu ma ba su da ban samu ba shi kuma wannan babba ne mai karfi ne kuma kulikuli ce zai kaiwa shi abin da aka kai kulikuli za da kaiwa azumi kuma suke yi Allah ya ce mu saboda haka sadakar nono da ake bayarwa matsayin abinci an san shi sadakan nono ba matsayin abinci ba ban san komai a kai ba Allah ya taimake mu wa subhanaka allahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum Obrigado.